والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أولا درينا الهميس شرن الشدة وتنز الحجة هجرة دبول إرد أبيه 39 wanda ya dace da daren shida ga watan september ailul 2018 allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi don ci gaba da karatunmu na sharhu ibn aqil muna cikin babul mausulat asma'ul mursulat ko ina jin za mu tashi daga baiti na 98 da mai littafi yake cewa bismillahir rahmanir rahim wasifatun sarihatun صلة أل وكونها بمؤرب الأفعال قل haka ne hasifatun sarihatun silatu al wa kaunuha bi mu'rabin af'ali qal a cikin asma'ul mausulat akwai al alif da lam alif da lam yana iya zuwa lil ma'arifa kawai haka ya zo wani lokaci lil istighraq haka na wani lokaci yana zuwa بمعنى الموصول بمعنى الموصول wani lokaci yakan zo lil ahad ko كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون رسولا الأنم للأهد من أيكو wani manzo zuwa ga fir'auna fir'auna sai ya saɓa wa manzon wato manzon nan da yanzu muka ba ku labarin wanda kuka san shi yanzu aka ambata muku shi wannan al'ana gina sa lil ahad wani lokaci al yana zuwa domin listigraq abinda ake cewa istigraq uljins domin nuna wakiltan jinsin sila ɗin gaba ɗaya da Allah ya ce wa asri innal al'insan al'insan shi ne sila al'innan innan abin nan lil ko abin nan ba ba sila ba zan ce shine aljin an fahimta to al'ina yana guda maka cewa insan din nan kowane insan jami'un nas saboda ka listigraq aljin bayan Allah ya rantsa ya kawo jawabin rantsuwa inal insana to al'insan din nan kowane mutum ba jami'ul insani wannan al'abin da yake nuna wa kenan to daga cikin abin da ala yake yi ya zamanto mosul da bukaci sila ko yanzu al'al mosul shi ne na yau na yanzu ابن مالك يتي وصفة صريحة صلة أل بيّنني الصفة بيّنني الصفة صريحة تبكتش بيّنني تنعي زمن توا سلة قال علوكة لعليك موصول موصول وكونها بمؤرب الأفعال قل كسن شيوا ال إن ألف دلام تشيقو تكين فئل لك باسون عيب فئل فئليكما أسامة فأل هاي ولن قل فئلي يضمنتم مؤربي يضمنتم مدارئي مثالي فئل مدارئي مؤربي فئل أمري ولن أبنن مبني fi'il madi mabni amma fi'il mudari muradi to al ya shigo cikin fi'il muradi eh, muradi qalla qall wannan yayi karanci an gan wa sifatun sarihatun silatu al idan aka kawo al lokacin da yake mausul ana son ya zama sifa ta zamanto sila ɗinsa to silan za ta sifar za ta zamanto mai sariha an gani sannan kuma shi al'in nan a ce alfi'ilul mu'rabu zai zama tosila ga al al ya fada cikinsa kai wani abu ba safai wani ya yi karanci sosai to yanzu abinda ibn mali ya gaya mai kenan bari mu yi sharhan ibn aqil ibn aqil ya ce الألف واللام ألف دلام لا توصل إلا بصفة السريهة باء مسلسلة ألف دلام باء مسلسلة سيدة بين النير صفة قال المصنف ابن مالك محمد بن عبد الله ابن مالك الأندلسي بخلاصة ya ce fi ba'adu kutubihi a sashen littattafansa banda wannan urzuza da ake sharhi yanzu yana da littattafai da yawa ya ce a cikin sashen littattafansa na nahawu ya ce wa ani bi sifati sariha abinda nake nufi da bayyananniyar sifa shine ismul fa'il ismul fa'il aka ce katib wannan ba fa'il ba ƙari fa'il jalis abin nan hmm? zahid raji duk wannan ba fa'il ba to ismul fa'il nahawu abdariba al'in nan mausul ne barib sila idan ka ce abdaribu wato kana cewa allazi ya biribu ma'anarsa daidai yake da ka ce allazi ya biribu wali wasmal maf'ul haka nan ina nufin da nace a sifatu sariha ina nufin ismul fa'il ina nufin ismu al maf'ul nahwu al madrub ay alladhi duriba alladhi duriba اسم الفاعل واسم المفعول كو الصفة المشبهة akwai abin da ya kira sifatul mushabbaha an الصفة المشبهة هي اسم مشتق من مصدر الفعل الثلاثي اللازم حركة الحسن حسن ثلاثي نيكو حال سين دا دا سين دا نون ولكن تي حاسم با ولكن تي حاسم ولكن تي فائل بارد فنكو ولازم لا يتعدى إلى غيره سريك تي حسن حاله حسن وجهه حسن مكانه ولكن تي أبنن أبنن ضرب غلاما بنتا مثلا to saboda haka asifatul mushabbaha shine sunan da aka ɗauko shi daga masdari sulasi irin su hasuna ƙwari kuma sulasin wanda yake lazim ba muta'addi ba nan gaba za mu karanta filulluka muta'addi da filulluka lazimai wannan dai an gajeren bayani ne domin kusan yanzu an ce muku ismul fa'il لا يكون المفعول لكما الصفة المشبهة وهذه صفة المشبهة شين نهو الحسن الوجه أي الذي حسن وجهه وهذه قال إن لم قال لي أنبياء شكو كم لي حسن الصفة المشبهة هو saboda haka tun da mausul ne daidai yake da allazi allazi ai shi ne asalin mausul wani mausuli to tun da mun ce babu mai zamantowa al-sila sai a sifata sariha abin nufin mu da sifata sariha shi ne ismul fa'il da ismul maf'ul da sifatul mushabba kaga irin su al-qurashi wal afdal sun fita kenan domin alƙurashi gairu jamid ne gairu mustaq sai dai in ka zo fassaransa ka ce mana alƙurashi mansubun ila ƙurashi wazi saɓanin gate alƙurashi kaga wannan allin ba menene ne ba ba sira ba ne akwai da zai kama da shi ya zamanto abin mausul ya zamanto mausul حكى الأفضل أفعل التفضيل اسم أفعل التفضيل سأقول حكى أبن في دي الصفة الصريحة شين أبن لي زمنتو اسم هو واسم المفعول هو الصفة المشبهة الصفة المشبهة كما كما إذا ممكن اسمي نيد أكا أوكوش ده مصدري ثلاثي أما لازم بقى متعدي أما اسم الفائل ده اسم المفعول وإن ده ما متعديني أنزاني to wannan kenan وفي كون الألف واللام الداخلتين على الصفة المشبهة موصولة خلاف باب خلاف شيوا الألف واللام الداخل على اسم الفاعل على اسم المفعول شيوا سلاني شي اسم الفاعل إذا من توصله اسم المفعول إذا من توصله اما ال ان يشغو كا المشبهه من اي ميدة صفه المشبهه ان زمان ترسله خلاف اكو سباني لكن معلومة انه حين يتي في كون الالف واللام الداخلتين على الصفه المشبهه موصوله خلاف وصنع غنين تشوا صنع ابن صفه المشبهه نا اي داتشي وا زمان توني na iya cancantar zama صلة تأل وسبسنا كان انتوا آه صفة المشبهة كما إرنسوا إرنسوا أفعل التفضيل شي ما باي يمينيني با با بزي داتشي زمن تيو صلة تأل يتي وقد اقترب اختيار الشيخ أبي الهثم من أصفور أبي الهثم من أصفور قصان غامني إيدا ابن مالك su mutanen andalus ne alim musa alim mu'min mutumin ishbiliya shi wani lokaci ya yi magana ya ce a sifatar mashabba ba a dacewa zaman tosila ga allah wani lokaci kuma ya ce a yana iya dacewa shi ne mana ya tsara ba istiyar shekhi abil hassan wato zaɓinsa wani lokaci ya zaɓi dacewar asibatul mushabba ya zamanto sila ga al wani lokaci kuma ya zaɓi rashin dacewarsa cikin wannan filafi famarratan ƙala innaha masula wani lokaci ya ce asibatul mushabba za ta zamanto masul idan al ya shigo kanta wa marratan mana zalika wani lokaci kuma ya ce a'a to dama ya ce shigar al a kan fi'ili ma'urabi wata mudari kuma mudari ya zama tosira wannan ya yi karanci sosai shi ne a nan imnu aƙila ke cewa wa da wasu alifi wallami bil fi'ilil mudari ya zama toshe zuwa ya zama sha'ar a yi wasu alif da lam da fi'ili mudari wa ilai ashara bi qawli wa kaunuha bisa ga wannan magana ne ta ya yi yayi shuzuzi sosai a tsarar da alif da lam ga fi'ili yi ishara zuwa gare shi da faɗinsa wa kaunu ha bi mu'rabil al'ali kallu akwai misali inda ya zo a haka a wannan shuzuzi a wannan killar na'am ya zo cikin waƙe-waƙen larabawa shi ne wa minhu ƙauluhu ma an tabil haka mai turba hukumatuhu a turba ma an tabil haka mai turba ai allazi turba hukumatuhu a yanzu al ta shigo mai ta shigo filin mudari wannan shuzubi ne wannan ƙilla ne wala al'asili wala zirra'i wal jadali Hmm? wani ne yake magana da wani wanda ya raina yake masa gani gani ce kai kuma wane ne kai kai ba komai ba ne ta bil hakan kai baka daga cikin wani wanda za a naɗa a ce kai hukunci tsakanin mutane wanda in kai yake hukuncin turba hukumatu hudu za a yadda da abin da ya yanke har kai ba shahara da ilimi kai ba kai ba wani kima da wani experience kake da shi akan harkokin duniya ba kai ba bakin komai ba da haka kai baka tantance a ce za a sa ka jagorantar wani abu da za ka yanke wani hukunci saboda haka kai baka zamanto bil hakan wanda za a mai da shi hakan mai hukunci a turba hukumata huwa ya allazi turba hukumatu wanda yanke hukunci za a amince da hukuncinsa walal asil kai ko ba wani ba wani asili ba ne ba wani ba ne bane daga dangi mai daraja ai talakawa ne dan kauye ba musamman daga yankin ta fito san matsayin ka sannan wala zai ra'ayi kai ba wani ilimi kake da shi ba ba wata fusaha kake da shi ba ba a san ka da wani abin nan ba wal kai ba wani iya magana ba wani kai ba wani mai yawan kyakkyawan tunani ba kai ba wani iya jidali magana ka iya ba wala ka ba wani wanda zai naɗa ga komai mahallin shahid anan da aka ce a turba hukumatuhu ai allazi turba hukumatuhu ai hukumatuhu ai qada'uhu a ce fi'ili mudari ga tare da al kai wannan abu shuzubi ne ba ta fa yake yin sa وهذا عند جمهور البصريين مخصوص بالشعر wannan a wurin mafi yawan maluman nahu na basara ba a samun irin wannan ko ba a halatta wa kowa ya kawo irin wannan ba sai a yanayi irin na waka an gani ba a maganar zube ka zo ka kawo al cikin fili akan fili ba za a karɓi wannan wa za'amal musannifu ibn aqil yace amma malamin mai littafinmu mai kulasa ibn malik ya riya cewa fi ghairi hadha kitab a cikin wasu littafan sa na da wannan ya ce annahu la yaqtasu bihi al ya shigo mudari'i fili mudari'i ta hanyar illa ba sai a waka ba a wani waka ma ana yin sa ko da yake ba da yawa بل يجوز في الاختيار واتو انا حالتا اما جانا الزبي او لوكا تنزاج بات في تكين لذولا تواكا شنو انا دي الاختيار في الاختيار كما يازو آه، اواكي واكي لا رباوة وصلها بالجملة الاسمية واتو شجر ال akan jumla ismiya jumla ismiya ita ce jumla da ta fara ne da ta fara da suna wa aka ce rasulullahi aminullahi ko abin nan waladul mufti ko waladul muallimi ko tilmizul madrasati wannan jumla ce duk jumla ne ismiyai tilmizul madrasati ka san ba daidai bane kana larabci ka ce a mai zulma jalasa ce zai mu dauke kawawa wawa wanda ba ka san abin da yake ba ba ka san inda na bai fuskanta domin ba a albata shiga cikin kan jumla ismiya wazi sai abinda zaurar waka ta ta kawo hakanan cikin jumla zarfiya wazi shine cewa karja wasluha bil jumlati al ismiya shiganta ya zo cikin jumla ismiya wa bil zarfi da kuma cikin zarf shuzuzan a matsayin shuzuz فمن الأول مثال النفرق واتشغان ال اتكن جملة اسمية شنو فدي مواقي da yake cewa قوله من القوم الرسول الله منهم من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معد yana yabon wani an fahimta? ita min alƙauni shi ai daga mutanen nan ne ba daga ƙureshawa ne ko daga mutanen makka shi mai daraja ne daga mutanen nan ne da mutanen nan ne rasulullahi minhum wato eh, eh, eh, allazina rasulullahi al'inna yana nufin allazina wadi daga mutanen nan ne waɗanda rasulullahi minhum manzon Allah daga cikinsu yake wato mutumin nan a yana da kima sosai domin ba ƙureshe ne domin daga makka yake domin fa yana daga cikin mutanen nan da manzon Allah yake cikinsu yake daga gare su saboda haka min alƙaumin lazina rasulullahi min inda ba don waka ba inda magana ne zaka ce huwa mana min alƙaumin lazina rasulullahi minhu yanzu ana cikin waka idan ya ce min alƙaumi rasulullahi minhu akwai karya saboda haka min alƙaumin rasulullahi minhu amma ta hanyar su zuwa wadi allina na nufin allazina wadi lahum dana riqabu bane mu'addin wato riqabu bane ma'addin wuyayen bane mu'ad larabawan duniya duka wanda suke nasarta kansu daga ma'addin adnan duka sun miƙa su kare su su ne yadda su daga ƙure shawaki kaga mutumin yana da daraja محل الشاهد دي الرسول الله منهم الإنم بمعنى الذين سبول هكا رسول الله وانديك جملة اسمية أما قال شيء ال كذا من تؤمن إن سلا ال واضح فوانا ba bai kamata ya zo a magana ba kuma ya zo ta hanyar suzuzi larura irin ta waka idan aka same shi a waka ba laifi za a damu ba akan karbe wasu abubuwa waƙa da ba za a karbe su a maganar zube ba ko ma wani harshe an bayyanta wa min misalin na biyu kuma shigan al mausula akan zarf wato jumla zarfiya hmm? shine wannan baiti inda mai waka yake cewa mallaya ya zalu shakiran alal ma'a fa waharin bi ishatin za ta sa'a mallaya ya zalu shakiran alal ma'a fa waharin ai fa wahariyun fa bi ishatin za ta sa'a duk wanda bai gushe ba yana godewa wannan da ke tare da shi Hmm? arzikin nan da ke tare da shi yana godewa ba nuna butulci fa wahari fa waharin lalle wannan ya cancanta bi aishatin da rayuwa za ta sa'a mai yalwa insha Allah zai ci gaba da rayuwa cikin yalwa matukar ba rena abinda Allah ya bashi mahallin shahid domin ma'ahu wannan zarfi ne ko ma'a zarfi ne jumla ce zarfiya ma'ahu al'innan allazi ne ai malla ya zalu shakiran alallazi ma'ahu wali to al ya shigo kan zarf wannan yana zuwa ne alal nudura alal shudur wali ba shi ne asali amma ka gan shi cikin waka haka karka damu saboda aka yafe abubuwa na a cikin waka eh, game da waka da ba za a yafe su a lokacin da ake magana cikin yanci ba tare da amma an yi awo ba an gane? sara wani minti nawa hmm? sara minti nawa amma lokaci da yawa a eh, yi littafi biyu ne na dubi ɗayan bangan shi ba amma ba da mu bari mu ƙara ku na littafin tauhid ko na ga sai mako mai zuwa insha sai ya yi malam ya ce wasu fatun sarihatun silatu al tambaya menene asifatu sariha me ake nufi da asifatu sariha bismillah kai kai kunkusiya ka nake tambaya mai hulan kunkusiya da ka bibi littafi a to wane ne zai gaya mara ba tare da ya dubi littafi ba bismillah na da a sifatul mushabba ka tuna yanzu ka gani littafin da naka ne ko na wani ne naka ne naka ne ka kyauta tun da kana zuwa da littafi saboda haka wasifatun sarihatun silatu Allah صلة ال بعد من تواسمه الصفة الصريحة والمقصود بالصفة الصريحة اسم الفاعل واسم المفعول به والصفة المشبهة ونين الصفة المشبهة كم تنبيه كما كان للتافي به آه، ما انت عايز عايز اعمل كم بقى ونين الصفة المشبهة kana ka amsa tambayar kai za ka amsa mane ne a sifatul mushabbar jumla ban ji abin da yake cewa ba ne dai juka na jika ce jumla ku jari wal majrur la la wane ne a sifatul mushabbaha na'am wane a ba wannan nake so ba ba misali nake so ba aina muku bayanin menene a sifatul mushabbaha ba wai misali ba misali nake yanzu da nace da muka ce menene abin nan a sifatul sariha ai mai ba da amsa ya ce menene ismul fa'il wa ismul maf'ul kaga daidai ne wannan inda mun ce kawo misali sai ce abbaribu misali ko yace alqari'u ko yace azahiru waji aiwa na kana son ka bada amsa eh aiwa bismillah aiwa ismun thulathi kawai amma dai kai kokari ba akwai wanda zai kara yadda abin zai tafi اسم مشتق من الثلاثي اللازم مثالي إرن صفاريها إرن صحاسنا نعم إرن وانيني إرين صد قروة طيب باليه تو مثال انسا منذ وقيدا سوكي آه مثال انسا يو الحسن ال... الحسن الوجه أي الذي حسن وجهه to shi ne ana ya ce wasifatun sarihatun silatu al wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qal mai kulasa a wannan ajuzi na baiti da ya ce wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qal wa zai mana sharhin wannan wa zai mana sharhin ajuzin wannan baiti na'am Mhm. a ah, babu babu ba haka bane farko da ya kamata a sani kaunuha wannan bamir haɗin nan a'idun ila ma za ina ne zai koma wannan bamiri kai yanzu bayanin kana nema ka ce haɗin nan zai koma ne zuwa ga asifatar sariya wanda ba haka bane wa kaunuha da kasancewanta haɗin nan taɗin nan kasancewanta taɗin nan wace ake nufi alif wallam to idan ka fahimci harar damir ya udu ilal alif wallam amsa tambaya ka buɗe ka yi ɗan rabi ko ka yi kwatan amsa tambaya yanzu ka fahimce ni to za ka ƙara gudawa ko gwamuje gaba ta نعم بسم الله ايه ايه وبعدين ايه الفيل المؤلم ايه فيل الامر شيء بدل زمانته مؤلم بقى فيل الفيل الماضي شيء ما بدل زمانته مؤلم احسنت ايه كم to wa zai ka ba mu misali misalin da muka karanta ko ɗazu ko wani sabon misali da kaga muhammad ina littafinka ah, edito, to kofa buɗe take wani ne zaka mana misali ayal fi'l al-mu'rab alladhi dakhala alayhi al مثاله na'am ah ka kawo na wakin mana wannan ba ka gwaninta kan gwaninta nan ba babu matsala ai ba sai ka kawo misali daga gare ka ba ko misali cikin littafin ka san misali ne a cikin littafin wanne ne ya kawo faɗe shi shi ne mai misalin nake son kawo ka ce ba sai ka kirkiro na kawo ما أنت بالحكم التربى حكومته التربى حكومته أي الذي ترضى حكومته أي قضاؤه واضح ام تو ياتي وقد الشذ وصل الالف واللام بالفعل المضارع ها شيني مكبسالي منكو يوا ياتي وقد جاء وصلها بالجملة الاسمية او بالجملة الاسمية وبالظرف شذوذا مي وانا ايكي نزيل مي ايكي مي وقد جاء وصلها بالجملة الاسمية wa bizarfi shuzuzan me wannan magana take nufi نعم wannan dogon tafasil na ka ba da abin amma dai ka yi jarumtaka da ta abin sai dai ba haka ba ne a ya ce wa ƙarja a wasu luha bil jumlati ismiya wa bizzarfi farko dai kai ka san menene aljumlatul ismiya ka san me ma'anar aljumlatul ismiya eh ba laifi wurin misali ka sani jumla ismiya ita ce jumla ba singula ba jumlar ta fara da suna a fahimta an kace dalibul ilmi ba shakka na jumla ce ismiya don dalib ismi ne in kace rasulullahi shi ma ne jumla ce ismiya in kace muhammadun jamilun nan ma jumla ce ismiya jumla fi'liya ita ce jumla da ta fara da fi'ili sai zahaba muhammadun jalasa muhammadun qara'a muhammadun ko ka ce qara'a alkitaba wannan menene duka sunansa jumla fi'liya me yasa aka kira jumla fi'liya don ya fara da fi'ili an gane jumla ismiya saboda ya fara da ismi saboda haka nan ya ce wa ƙarja a wasu ha bil jumla ismiya wa bizzar bizzar fi kamar da ce ma'ahu al-ma'a ko ka ce al-indi hmm? ce indahu kaga wannan zarfi ne to mun dai sharha yanzu amma bari in saki tambaya mu me yake nufi da waƙar ja'a wasluha bil jumlatil ismiya abu ubaid to ahsanta to da aka ce wa bizarfi me ake nufi wani makwabcin kan nan me ake nufi ba zarfi ai ba ka littafi ne ai mai hulantin eh. ba ka zuwa littafi yawa ne ba ka zuwa littafi ba shi ya sa ban ji kana motsawa ba Ehm, to yanzu abu da ya ba mu misalin waka ja wasu labirintun ismiya cewa al'in nan ya zo cewa al ta shiga cikin aljumla ismiya wa zai ba mu misalin inda al ta shiga aljumla ismiya wa zai ba mu misali na'am na'am santa ya yi kyau to ba ba mu amsar nan da ake cewa wa bizar duk da na yi ta bayanin akwai da ya cikin ka yi cikin ta mene ne Uh... sai kaɗan santa kana ba mu misali eh alma'a mm. santa ta na ga wannan darasi da ya kamata da sauran darasa haka muke yi da watakila za su yi zama domin yadda na ga alamar mutum mai muka je za mu maimaita daga farkon littafin nan yadda muka fara watakila haka abin yake tsara minti nawa tsara minti daya akwai mai tambaya kamar ya ha yawa a tsakiya kamar ya to kamar ya a tsakiyar jumla a ce a ce ilmi al'ilmi ha ta yi wannan asalin ba na marifa ne ko abin nan wani abu daban zai zamanto ya koma istigraki ko lil'adi ko wani abu daban ba maganar sila ba a wannan lokaci sila mana lokaci sila abinda zaka in ka shafi al'in zaka ajiye allazi ko allazina ko allati ko allati ko wani abu wayannan asma'ul mawsul din nan mawsulat din nan in ka shafi al'in zaka ajiye su ya zama ma'anar ta zama daidai kamar da muka ce a turba ai allazi turba hukumatu allazi turba da aka ce abbaribu ai allazi yadribu da aka ce almabrubu allazi yudrabu da aka ce alhasanu alhasanu alwaji ai allazi hasuna wajhu duk dai zaka za kawo allazi ko allazina ko allati ko allati ko allawati ka fahimta wannan shine ma'ana sila amma in kaga al ya zo inda za ka shafi alɗin ba za ka kawo ismul sila ba ismul ba wannan alɗin ba sila ba ne eh, ba masul ba ne shi sai dai koma ma'ana daban kamar da shimfiɗar farkon karatu ana ce alɗin yana zuwa da ma'anuka daban-daban ko? yawo yana zuwa ne matsayin ismi ismul masul yana zuwa harafi an fahimta? yawo سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك منين